Yajin aikin na sai baba ya gani da kungiyar manyan ma'aikatan jami'o'i ta kasa reshen jami'ar jihar Adama da ke Mubi wanda ya shiga kwana na uku na zuwa ne bayan kungiyar ta ce ta bi dukkan matakan da suka waje ba na warware matsalolin da suka shafi hakkokinsu kamar yadda yake kunshi a bayanin da shugaban kungiyar Comrade James Kolefwa ya yi wa taron manema labarai a cibiyar 'yan jaridu da ke yola fadar jihar Adamawa. Samu na mutuwa abubuwa na faruwa babu wani maganan pension shi yasa muka ga kaman ya dace mu yi wannan fada domin akwai wayannan kudaden da union ya kamata su ne za union za su yi aiki da shi wanda ana cire daga albashin mu domin a bamu mu yi aiki na union da shi amma wayannan kudade in aka cire daga salarin mu sai bara a bamu ba har ya kusan shekaru uku sabon kungiyar malaman jami'o'i ta kasa reshen jami'ar jihar Adamawan da takwarorin manyan ma'aikatan jami'ar suka bi ya kara dama al'amura dalili ma kenan da ya sa rufe jami'ar shugaban kungiyar malamai na jami'ar comrade abubakar aliyu song ya ce kuntatawa da rashin biyan kansu hakokinsu matsalolin da suka danganta da rashin sanin makamar aiki shi yasa suka shiga yajin aiki suna neman a sauke shugaban jami'ar daga mukaminsa. Eh, gaskiya dai lokacin da aka bashi wannan mukami ba a bi ka'idojin makaranta wajen bashi mukamin ba kuma da aka aka bashi mukamin sai yana amfani da mukamin wajen kuntatawa ma'aikatan jami'a musamman mu malaman jami'a to har ma ya kai ga ana koran wasu ba isa ka'ida ba to waɗannan abubuwa da muka gani shi yasa muka duke bukata akan cewa a koma a bi tsari cikakke a kawo shugaba wanda zai bi doka wanda zai amfani da doka domin ci gaban makaranta. Gaskiya ne cewa wayannan abubuwa da ka lissafa sun sa malaman na yin hijira daga makarantar zuwa wasu makarantu da kwalejoji da ke kasan nan? Eh ana hakika abu da ba ya kara ba mu karfin shine yadda malaman mu suke kaura daga nan jami'ar Shar Adama suke kuma wasu jami'o'i. Ana hakika an ce shekaru biyu da suka wuce muna da malamai waɗanda suka kai kusan goma sha takwas da suka bari kuma a cikin waɗanda sha biyu nan mun samu labari akan cewa malaman kusan goma sha bakwai sun je sun yi interview a wata jami'a kuma suna da za su kaura waɗannan manyan malamai waɗanda in suka kaura samu a mai gurbi zai wahala kuma babban korafin su shine wani rikin iya gudanar da mutum a jihar ne da gwamnati ba da jihar tana kuma a baya baya. da yake kare kansa daga korafe-korafen da ƙungiyoyin jami'ar mubi ke yi inda suke kalubalantar kamun ludayinsa shugaban jami'ar dr moses zaruwa ya ce akwai wasu daga waje da ke ruruta da ingiza kungiyoyin su yi wa hukumar jami'ar karan tsaye ga ayyukan gudanar da harkokinta akwai wasu da suka rubuta kuma mun gaya musu cewa gwamnati tana aiki a kai ba za ban kuɗi in zauna kai in ci biya ma mutane hakkin su ba duk wannan kame kame ne kawai akwai wanda suka biya su ne su da hankalin nan ko mutane da suke sponsorin abun daga waje kuma an kai bincike sosai zaka ji cewa ai akwai su aikin university da suna fada high court yanzu akan sace sace kuɗi da aka yi ko tariya ce akwai yaudara cikin maganar su da yawa suna rubuta abubuwan da wannan isu Shekara biyu kenan da jami'ar jihar Adamawa da ke Mubi ta fada cikin rudani lokacin da gwamnatin jiha ta sauke manyan jami'anta ciki har da tsohon shugaban jami'ar Farfesa David Joshua Shal da ma'ajinta Mr. Kumti Ezra Anjili waɗanda suka rika yi wa juna tonon tsilili da hukumar EFCC ke bincikar su. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.